اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa. a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin na Alamin Foundation a yau muna ranar tara ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da takwas ga watan uku 2026 muna cikin suratun nisa za mu tashi kan aya ta 41 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا wannan aya Allah maɗaukaki sarki yana bayyana mana darajar manzo sallallahu alaihi wasallam kasancewansa shine shugaban masu ba da shaida a filin kiyama ranar tashin kiyama kowace al'umma za ta ba da shaida Allah madaukaki ya ce mana wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum manzo sallallahu alaihi sallam zai ba da shaida akan mu kuma ran tashin kiyama za a tambayi manzanni za a tambayi waɗanda aka aiko musu da manzanni wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin, ilmin wama kunna ghaibin kiyama ta tashi al'umma Allah ya hada na farko da na ƙarshe jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid na farko na ƙarshe suna farfajiya guda al-zalimu wal mazlum al-qatil wal maqtul duk suna fili guda wanda ya zalunci gashi nan wanda ya zalunta gashi nan an yi fowar nan an gudu gashi yau an hala wanda ya kisa ya gudu gashi nan yau da shi da wanda ya kashe duk suna fili guda wanda ya ce ku bauta min da wanda suka yi da suka bauta masa duk a fili guda kai kasancewa wannan rana ce mai girma sai Allah madaukake ce to fa kaifa ji ina min kulle ummatin bi yaya al'amarin zai kasance idan muka zo da kowace al'umma da shaidarta kowace al'umma da wanda zai ba da shaida a kanta waje ina bika ala haula shahida kai kuma za mu zo da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ba da shaida akan wannan al'umma ta hadisi daga bukhari da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirin tashin kiyama Allah zai kira nuhu alaihi salam ya nuhu hal ballagtar risala shin ka isar da manzanni ba sa ko annabi nuhu alaihi salam ya ce wallahi eh, wallah yalla yalla na isar da sa Allah zai ce wa ai waye zai ba da shaida kafin nan ko al'umman nuhu alaihi salam nuhu ya isar da sako sai ma ja ana min bashirin wala nadiya ba wani mai wa'azi da ya zo ba wanda ya ce mana albishirinku ko kuma wato wanda zai zo ya tsawata mana akan abin da muke Allah zai tambaye annabi Nuhu alaihi salam to wa zai bada shaida akan abin da kake faɗa yace ummatu Muhammadun wa ummatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa mu kuma al'umma za a tambaye mu Nuhu ya isar da manzanci za mu ce iya eh, Allah ya isar da manzanci a ina kuka sani ga ƙur'ani ya ba mu shaida inna arsana nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun Ali. qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu wata wattaquhu wa Ya yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law ta ta'lamun kuma yana bada hanzarin sa ga Allah qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazilhum du'a'i illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعينكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا bayan ya isar da wannan sakon sai kara ba da hanzari ce rabbi innahum asawni wattabu man lam yazilhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makaran gubba ka karanta ƙur'ani za ka ji irin ke soci annabi nuhu ya gama isar da sa shekara dubu ba hamsin ba alfa sanatin illa hamsin na ama in ba kafircin kafiri ba shekara 950 annabinka ya yi wa'azi ko ka ce ya zo ban yi imani ba amma ka ce kwata-kwata shi bai zo ba to haka sauran annabawa kowa zai ba da shaida ya isar da sako za a ce ba yadda ba waye shaida muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam to anan Allah zai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai ba da shaida dama kuma shaidar Allah ita ce babban shaida qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah shahidun baini wa bainakum ka duba adalcin Allah adalcin Allah kafin fa kai mun karanta aya inna allaha la mu mithqala dharra Allah bai zaluntan koda da kwayar zarra ce bai ya zaluntan bayinsa amma da yake rana ce ta sakayya rana ce ta bincike kar ma wani ya tashi da tunanin ba ba shi sa ba sai Allah ya buɗe wannan filin gaba daya annabi ya ka isar da sako Ina eh, isar ina shaida gashi to ka ga anan ga annabi ya bada shaida mala'iku sun bada shaida dama Allah shine babban shaida sannan za a toshe bakin mai ƙarya gabbai za su bada shaida anan mutum yana da wani hanzari to babu wani hanzari sai ina Allah ya kiyaye to shine Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin yaya al'amarin zai kasance idan wato muka zo da a cikin kowace al'umma shahidan wato mun zo da bi shahidi mai bada shaida waji ina bika ala haula shahida kai kuma mun zo sallallahu alaihi wa sallam zamu zo da kai mai bada shaida akan wannan al'umma fa kaifa yakunu al'amru wal halu yawm al ji hina yaji'u min kulli ummatin bi shahidin ya'ni al-anbiya alaihimus salatu wassalam a wannan lokacin Allah madaukake yana cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab waje abin nabiyina wa shuhada wa kudiya bainahu za a zo da annabawa za a zo da shaidu yau mana ba min kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim bayan an ba da wayannan shaidun masu musu za su musa Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hannaye su ba da shaida idanuwa su ba da shaida kowace gaba za ta ba da shaida a gaban Allah to kaga babu wani hanzari kuma kuma mutum lafiyansa shine kare Musa ko rahmar Allah za ta riske shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wato Allah idan ya so rahama ga bawarsa zai sa masa sitransa sauran ma ba su me yake faruwa ba Allah zai ce a kada. dhanba kaza zan dhanba kaza bawa na ka tuna zunubi kaza da kai ka tuna zunubi kaza da kai ana kirga masa kananan zunubai shi kuma tunaninsa yaushe za a ambaci manyan sai Allah ya ce masa ni ne na suturta maka a duniya yau ma ni zan suturta maka ka shiga aljanna to duk wanda aka ce masa ka tuna zunubi kaza akwai fatan a yi masa rahama amma duk wanda aka ce masa me yasa ka aikata kaza to akwai fatan a yi masa azaba shine ma'anar manuqish fil hisabi udhib duk wanda aka masa nikash me yasa kai baka da ansa inda Allah ne ya tambaye ka don duk wani hanzarin da zaka kawo ba hanzari bane a wajen Allah kuma ba za a tambaye ka me yasa ka yi ba sai dai ko da ina dalilin ka akan addini amma me yasa ka yi abin da baka da hujja ne ba za ka yi ka kawo ba Allah ya kiyamu daga rashin hujja waje na bika shahidan ala haula za mu zo da kai mai bada shaida ala haula shahidan mai bada shaida akan wannan al'umma ruwayar bukhari daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace iqra alayya karanta min alqur'ani abdullahi ya ce a akrauka alaika wa alaika unzil zan karanta maka kuma kai aka saukarwa annabi ya ce na'am uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji daga bakin wani kaga wannan masunna ce muttaba'a ka zo ka zauna wani abokinka wani malaminka ko matarka ka ce yi min tilawa in kana da wata sura da kake so ka ji ka ayyana sura ko kuma karanta min ko ina cikin qur'ani a karanta maka ƙura'ani kana sauraro kana tadabburi kana tafirantuwa da shi rahmar Allah za ta sauka za ku samu nutsuwa da albarka annabi ya ce karanta mun ina so in ji shi daga bakin wani sai abdullahi ya karanta suratun nisa sai zo kan wannan aya fa'iza ji ina min kulle ummatin bi shahidin waje ina bika ala ha'ula'i shahida da jin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai idansa zai fara zubar da hawaye aiwatar wayar wato da idansa ya fara zubar da hawaye akwai wanda yake kusa da abdullahi bin Mas'ud sai zunguri abdullahi da ya ce fa annabi yana kuka ya zungure shi ibn mas'ud da ya daga kansa sai ga annabi yana zubar da hawaye amma wannan wayar annabi ya ce masa hasbuk ya ishe ka dakata hakan nan fa rafa'tu ilayhi fa idha aynahu tazrifa na daga kaina sai ga idanuwa annabi suna zubar da hawaye mutum ya tasirintu da alkur'ani ya yi kuka shi ma suna ce muttaba ka ji daɗin karatun kur'ani ka ji rahamar Allah don so da ƙauna ga rahamar neman ka samu ko ka ji zafin azabar Allah ko ka ji abin da zai faru a filin ƙiyama, ka zubar da hawaye ba so na kuka na ƙarya ba kuka na gaskiya akwai wanda suke kukan ƙarya kuma Allah da ikonsa an suka yi kukan ƙaryan bayan Allah na kwarai kuma suna kuka na gaskiya su ma sun dauka da gaskiya yake wasu suna yin haka mutum zai yi nuna wannan ah, ya fi yawa a cikin rawafi ga mutum yana reda wani abu yana ta nuna yana kuka mabiya kuma suna ta kuka da gaske tsakaninsu da Allah a shi shi ba kuka yake ba to yana da kyau mu ji Qur'ani mu tasirantu da shi mai kuka annabi ya ce waje yana bika Allah ya ce waje yana bika alhaula shahida yau ma idin ya waddun ladina kafaru a wannan rana ta tashin ƙiyama da za a kawo shaidu su ba da shaida wanda suka kafar cewa Allah za su yi burin lautu sauwa bihim al'ar da a ce ƙasa za ta daidaita da su wala yaktumuna Allah haditha ba sa iya boyewa Allah wani zance lautu tasawwa bi bihil ardu din nan saboda kunyan abin da suka aikata kamar yadda Allah madaukake yake cewa a cikin suratul naba ko yawma yanzuru al mar'u ma qaddamat yada wa yaqulu al ya laitani kuntu turaba a wannan rana ta kiyama mutum zai ga abin da hannayensa suka gabatar na mugunya mugunyan aiki sai mutum yana cewa kai tona ina ma da na zama ƙasa walakin Allah shay'a ba abin da suke buyewa ga Allah subhanahu wata'ala akwai kissa na wato sa'id bin jubair yake cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma mutum yana cewa ashiya taktalifu alayya fil qur'an akwai wasu abubuwa da suke rikita min cikin alqur'ani sai ibn abbas ya ce menene kana shakku ne a cikin alqur'ani yace la ba shakku bane sai dai abun ne ya rikita mu ibn abbas ya ce to kai ya mu me ya rikitin yace to ni na karanta alqur'ani Allah madaukaki yana cewa sun malamtakun takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki sannan mushrikai ɗan wuta ran tashin kiyama fitina su bata kasance ba illa su ce wallahi Allah ba mu zama mushrikai ba kaga da sun yi shirka a duniya suna ce wallahi Allah ba mu yi shirka ba me suke yi ba suna boyewa ba to kuma anan Allah ya ce sun malamtakun takun fitnatuhum illa an qad wannan wallahi rabbina ma kunna mushrikin anan kuma Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha ba wani zincin da za su ya boyewa ga Allah ibn Abbas ya ce a ba rikicewa bane yace innahum lamma ra'u yawm al-qiyama yayin da suka garan tashin kiyama anna Allah la yaghfiru illa li ahli al-islam Allah bai gafartawa kowa sai waɗanda suka yi musulunci suka mika wuya ga Allah wa yaghfiru dhunuba Allah yana gafarta dukkan zunubai wala yata'adamuhu dhanbun an yaghfirahu babu wani zunubi da yake da girma a ce Allah ba zai gafarta shi ba wala yaghfiru shirkan kuma Allah ba zai yafe shirkan da aka yi masa ba ha al mushrikun da mushrikai suka yi jidali suka yi musu suka yi wa Allah tarayya Allah ba zai yafe ba to wannan shine lokacin da idan suka gani Allah yana gafarta dukkan zunubai banda shirka su kuma shirkan ne suka tafi da shi sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen Allah wallahi mu ba mu shirka ba don su ma suna ganin shirka, ma wani zunubi ne haka za a gafarta musu ina ba zai yiwu ba sai dai su dandani azaba wannan suna faɗa ne don fatan a gafarta musu to Allah ce yau mai din yawaddu ladina kafaru a wannan ranar wanda suka kafirce wa Allah wato za su yi bege za su yi buri suna so da ta sawa bihim al-ardu da ƙasa za ta nitsar da su su zama daidai da ƙasa babu komai babu hisabi babu aljanna babu wuta da haka yafi musu amma ba zai yi ba wala ya katumuna Allah haditha ba suna iya koyewa Allah wani zance na'am ya يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا wa antum sukara لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا a nan kuma Allah maɗaukaki yana hani ne kan kusantar sallah a halin da mutum yana cikin janaba ko yana cikin maye Yan rabbuna tabaraka wa ta'ala ibada mu'minin an fi fi'li salati fi hali sakri a halin maye alladhi la ma hul musalli wannan yanayin da masallaci ba zai gane ba cewa me yake faɗa ma ya kulu abin da yake faɗa to kaga malamai suka ce wannan ya nuna haddus sukuri kenan iyakar hajjin menene buguwa shine mutum ya zama bai san abin da yake faɗa ba in an je wannan marhala to mutum yana cikin bugarwa sawa'un sukurin na halal ne ko na haram ne wannan dai shine sukur ɗan sai Allah maɗaukake ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu salata da dai kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye kun sha wani abu bugu wannan ayar kamar ayar bakara ce ya ka anil khamri wal maisiri qul ma ithmun Kabiru, wa manafi'u lin-nas ana tambayanka akan giya da caca ka ce cikinsu akwai zunubai mai girma masu girma sannan kuma akwai amfani kaga lokacin ba haramtar da cin giya ba sai a wannan ayar kuma Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin maye kenan idan an shiga sallah cikin maye za a rikice to kenan a wajen sallah kuma lokacin da ba a zo sallah ba za a sha to a wancan da aka ce fihi ma'itmun kabir wasu suka bari wasu suka ci gaba da sha saboda manafi'ul nasi. nan kuma aka ce sallah makar a kusanta kaga an takura shan giya muna sallah sau biyar kuma giya an mutum ya sha kafin ya bar hankalinsa zai kai awa awa biyu ko uku ko fiye da haka to kaga kenan mutum ba zai zo ya sha giya ba lokacin da dabda da sallah na azahar ko kuma la'asar ko kuma magariba ko kuma tsakanin magarib da isha'i kenan mutum zai sha giya ne ko dai bayan sallah isha'i ya sha ya kwanta ko bayan sallah asbahi tunda akwai nisa da tsakanin asbahi da azahar to kaga an takaita lokacin shan giya sai masu jan kuma suka ragu amma duk wani lokacin game da hadisi ya zo wato da annabi ya karanta musu wannan aya Umar radiyallahu anhu yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah kai mana bayani mai warkarwa akan giya sai Allah ya kawo wannan ayar la taqrabus salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin bugarwa har yanzu kuma Umar ya sake roƙon Allah Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ayar ma'ida ko innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فأنا الله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كدو كسنجي صلى كنا تكماية هذا يدل على أن الإنسان يدخل الصلاة وهو بصافي الذهن متن زي شيغا صلى هنك الإنسان نتسي ba a son duk abin da zai shawwasha ka abin na bugarwa ne na hayaniya ne shi yasa hadisi aka hana mutum yayi sallah yana jin bawali ko bayan gida la yusalli anna ahadukum wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan kada ɗayan ku yayi sallah wannan kazanta guda biyun nan na tun kuɗe shi yana turawa shi yana so ya zo kai kana danne shi to kaga ba tsuwa cikin sallah hakan nan kuma annabi sallallahu alaihi salatu wassalam ya hana mutum yayi sallah yana so ya sallah gashi an kawo abinci idan hadaratul asha wa uqimatis sala fabda'u bil asha'i qabla as-sala kun tashi kuna so ku yi sallah sai aka kawo abinci aka aje to kar ku shiga sallah ku ci abincin kafin ku yi sallah me yasa saboda idan kuka shiga sallah kafin abincin nan tunanin ku zai karkata zuwa abincin wannan abincin ya ne yanzu ba mai sauri ba kar wani ya zo ba mu zai mai yawa wani abu ne ya shaɗan ne zai iya kai hankalin wani in ba kai na liman ba zai kai na ladan in ba kai na ladan ba zai kai na mamu sai ga ana so a ɗauki hankalin mutum to idan aka ce kada ka zo cikin sallah kana maye kada ka zo cikin sallah kana jin bawali ko bayan gida kada ka zo cikin sallah kana jin yunwa kaga anan wato musulunci yana lura da lafiyan ka ne ta dukkan hanyoyi duk wannan abubuwan in ka lura akwai bukatar lafiya a wajen buguwa yana ya yi mutum ya rasa hankali zai cutar da kansa kuma duk lokacin da ka bugu matsala na shiga cikin hankalinka sai kuma ga abu yana so ya fita ka hana shi din ciwo ne kuma yana so ya shiga ka hana shi shi ma ciwo ne sannan kuma malamai suka ce a dalilin wayannan duk wani abu da zai shawwashe mai sallah kar ya kusance shi ko wani abu ne a gabanka ko wani hoto ne ko wuri ne da mutane suna ta wucewa kaga hankalinka zai karkata zuwa wajen ko kuma mutum ya yi sallah yana dauke da wani abu a jikinsa ta yadda zai ji nauyin abin duk lokacin da za ka yi sajada ka tashi za ka ji nauyin abin ko ƙaran abin duk wannan kar mutum ya ɗauka ya yi sallah shi yasa malam fito suke cewa hatta ko a bakinka kar ka riƙe wani abu a baki kana sallah kana tauna wani shingan baka so ka jefar ka makalar da shi kana sallah za ka tuna da shi to karka yi haka in wani waya ne ma cire ka ajiye duk wani abu mai nauyi ka cire ka ajiye ka yi sallah tana da natsuwa ka fuskanci Allah a cikin ibadarka yadda ka tsaya a fuskarka haka a zuciyarka kalban wa kalaban Wani ita ce sallah kaga muhimmancin sallah ke. saboda haka kada a shiga sallah a wurin da akwai hayaniya da zai ɗauki hankalin la taqrabu as-salata wa antum sukara mun ji haramcin giya a can ayar ma'ida kuma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana kullu muskirin khamrun duk wani abin da zai bugar giya ne wa kullu khamrin haram duk giya kuma haramun ne ko panadol ne idan ka wani mutum in ya haɗe zai bugar da shi to ya zama haramun gare shi ba za a ci aifanan na lullun halar ne shi ne ke da matsala ya dinga sha ya bugu a'a wanda zai zan masa magani shine zai sha kuma wanda zai bugar da shi kar ya sha balle kuma abin da yake haramun ne yau ya kai mutane suna hada abin bugarwa da kansu hankalin da Allah ya ba mu amana ce mu kula da ita ka kiyaye ta ta kiyaye ka wa antum sukara hatta ta'lamu mata taqulun har sai kun san me kuke faɗa mutum ya dawo hayyacinsa to anan zai shiga sallah wala junubin hakan na Allah maɗaukake ce ko dai a halin janaba hatta ta ta silu ko har sai kun yi wanka za ta garbu salata wala junubin illa abiri sabini hatta ta ta silu ko mutum yana da janaba kada ya shiga sallah sai in yayi wanka to anan la taqrabu salata dinnan shine wasu suka ce as-salata anan masallaci ake nufi junuban illa تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا كان لا Kar ku zo wurin sallah. alhali kuna cikin maye sai kun san abin da kuke faɗa in kuna da janaba kar ku zo wurin sallah sai dai in wucewa za ku a wucewa ya kamar gidanka na gabar da masallaci ko arewa da masallaci ko kudu gidanka da a gefe ɗaya yake kuma kana so ka ɗebi ruwa a gefe ɗaya a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yadda kuka ga masallacin nan kofa ta nan kofa ta nan kofa ta nan ba to ba wai wannan kofa ukun ba ana manzo sallallahu alaihi wasallam kofofin suna da yawa duk wanda jikin gidansa ya hadu da masallaci sai ya huda kofa ta yadda daga gidansa kawai masallaci zai shiga da haka suka kewaye masallacin da kofofi rijiyar da ake ɗiba ruwa kuma daga can gefe ne wanda gidansa na kudu rijiya na arewa janaba ta same shi babu ruwa ta ina zai je zai shiga ta cikin masallaci ya wuce ya je can arewa ya debi eh, ruwa ya koma kuma ya je yi wanka to Allah ya haramta a shiga cikin masallaci da janaba a ce za a yi ibada ko kuma mutum ya ce da janaba zai shiga masallaci ya zauna sai dai mai wucewa illa abiri sabili aburu shine tsallakawa shiga ka wuce wannan ba hana ka ba sai yaushe hatta ta tagtasilu har sai kun yi wanka to a nan ne aka samu kamar yadda mai janaba ba zai zauna a masallaci ba hakan nan mai haila hakan nan mai nifasi hadisi mai mai haila hadisi ne mai nifasi kuma kiyasi ne saboda sun yi tarayya a cikin haramtar da ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci sai ya ce da ummuna aisha radiyallahu anha nawilini al-humra himika min humra kamar wani abu ne kamar mahuci ake da kaba mutum yana jin zafi yana bibita kaba mahucin ne dai humra annabi ya ce kimi ko mun sai aisha ta ce inni ha'idun ni ina haila bana sallah sai annabi ya ce inna haidataki laysa bi yadiki hailanki ne ai ba hannunki ba ne abin za ki mika wa hannunki ne zai shigo ki mika mun wasu malaman suka fahimci wannan inna haida ta ke laisa biye dikirin a'a ai ba da ba ke kika zabar wa kanki ki kawo hailan ba daga Allah ne saboda haka kina iya ki shiga ki mika ba to dai mai janaba da mai haila da mai jinin haihuwa ba sa zama a masallaci kuma ba sa yin sallah kuskure ne su ce za su yi sallah don ko sun yi Allah ba zai karba ba wala junuban hakan nan in ana da janaba ba za a shiga sallah ba za a shiga sallah ba ba za a shiga masallaci a zauna ba to mece ce janaba janaba ita ce duk abinda wato yake samun namiji ko mace ta fuskar sha'awa kuma yana wajabtar da wanka janaba yana faruwa ta hanya biyu imma mutum ya yi inzali maniyu ya sauka daga mutum sawa'un zakaran kana am unsa mace ce ko namiji fi halin naumi ya kawa a bacci ne ya fita a mafarki a ido biyu ne ya fita fi gaddi nazari a nisabar ba tare da lura mai dalilin ba ba dai ya zo ba maniyu ne eh za a yi wanka daga dukkan bangarorin sannan abu na biyu shine haduwa tsakanin mace da namiji ko da ba in zane ba hadisi inna malma'u min alma'i yana magana idan mutum ya yi mafarki cewa gashi abu ya fita a jikinsa ta fuskar sha'awa da ya farka sai baga komai ba to babu wanka a kanka saboda ruwan nan bai zo ba to ruwan wanka bai waje ba ba sannan kuma hadisin cewa idan takal khitanani faqad wajaba al ko idan jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al ko da ba in idan mutum ya zo ya fara tarewa sai bai yi in zali ba ya fasa ya gaji ya tsorata ya mutu to ita za ta yi wanka in ta mutu shi zai yi wanka ko kuma a ya yi kasara, bacci ya ɗauke shi an zo an tambayi ɗaya daga cikin mata manzo sallallahu alaihi wasallam an tambayi ummu salama ita ce mata fito da magana aka ce yanzu idan mutum ya zo ya tare da iyalinsa sai ya kasala akwai wanka ko babu ita ɗaya mata ta ce akwai wanka sai ita musamman ta ce hakan yana samun mu ma ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna wanka kaga an gama shaida saboda kada mutum ya ce ai shi bai ji wani abu ba wani a'a inda hitana ne nan sun hadu wajibcin wanka ya kama janaba ta nan ne ke kama mutum babu wata hanya daban da za a ce mutum yana da janaba in ba ta wa'annan hanyoyin ba to rashin karatu ya sa da yawa a tambayoyi za ka gane mutane ba sa bambata tsakanin maziyu da maniyu yanzu mutum ya ce ta sun da mako wanda ya tambaya wai yana tunani ne haka kawai sai maniyu ya zo masa na ce a tunani maniyu ba ya sauka ba sani ba irin halittar mutane ba mamaki amma maniyu malaman fikiyu suka ce ba inda laddacin kubra ko to wannan mabiyu sai a laddacin sughra yake zuwa dan shi da mutum yake ji a jikinsa na wani ruwa mai yauki da ke fita ba tare da ya san yana zuwa ba kaga an bawali ne zaka ji zai sauka ai in maniyu ne ma zaka ji zuwansa inda idan ka biyu to shi ba baka jin zuwansa a mutum wasa yayi tunani yayi wani kallo yayi wani menene gashi nan dai kawai can zai ji wani danshi danshi wani yauki yauki to wannan sunansa madiyu ne ba maniyu bane bai wajabtar da wanka amma shi najasa ne zaka wanke inda ya taba zaka wanke gaban ka din gaba daya wannan shine shi tsarkin sa tsarkin mabiyu da tsarkin ah, bawali ba ɗaya bane ai maniyu tsarkin sa shi wanka ne bawali zaka wanke inda bawalin ya fita ne kadai amma mabiyu ba gaba daya alkalamin naka zaka wanke gaba daya akwai lafazin mana ya nuna hadda umfayin to da Allah mu yi karatu mu bambanta tsakanin madiyu da wanda ba madiyu ba Mabi'u na jasa ne Allah ce wala junuban illa abiri sabili to ya halatta a dinga shiga masallaci a wuce da da janaba don ɗiban ruwa ko ɗaukan wani abu ko kuma mutum yana bacci a cikin masallacin sai mafarki maniyu ya zo masa janaba ta kama shi yana farkawa sai ya tashi fita bayan ya farka kare ce a bari in zauna tun da lokacin sallah da nisa bacci na ba ishe a a in kana jin bacci ka je can beren da kogin din bishiya ka karasa baccinka ba hana ka ba amma ka ce zaka zauna a masallaci da janaba ba daidai bane haka matan da suke shiga itikaf haramun ne a shiga itikafi da janaba da haila ko suna shiga wai suna so su zauna kawai in lokacin suna matsarki su ci gaba haramun ne in kina ciki al'ada ya zo wajibi ne ki fita in ba ki a ciki al'ada ya zo haramun ne ki shiga wannan shi ne to a farkon lokaci muka ce kofofin mutane an buɗe su zuwa masallaci sai can ƙarshen rayuwar mutu sallallahu alaihi wasallam sai ce suddu kulla hauhatin illa khawhata abubakar ku toshe dukkan kofofin da kuka bude a masallacin nan banda kofar gidan abubakar duk sai suka toshe sai aka bar na abubakar da na manzo sallallahu alaihi wasallam malami suka ce wannan ma wata alama ce ta abubakar shine zai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bukatuwansa na shiga masallaci kullum yana gida sai a ce ga wasu baki sun zo yana shiga gida kuma yanzu a ce ga wasu sun zo ka ke nan mai zagaye zo din a haɗe yanzu shi ne daidai akwai wata waya da aka ce ba na annabi ba na abubakar ba ne na ali ne wannan riwayar ba ta tabbata ba muna ina wala junuban illa abiri sabilin sai dai mai wuce hatta tasiru har sai kun yi wanka idan jaraba ta same ka wajibi ne ka yi wanka wanka kuma jami albada bilma al-tahir al-mutahhir ma'an niyya wanka abu uku ne niyya na wankan in a shawa za ka yi in a famfo za ka yi in a kogi za ka zunduma wanda ruwa yana gudana kai dai ka kudure ko ruwan sama za ka shiga kana da janaba kai niyyan wankan janaba kake a zuciyarka shi kenan wannan zai wadatar maka in ka gama dukkan jikinka da ruwa niyya sannan ruwan ya zama mai tsafta ruwa ne tsarkake mai tsarkakarwa sannan ruwan ya gama dukkan jikinka in kana da suma ka tabbatar ruwa ya shiga mace ta tabbatar gashinta ruwa ya shiga baya inda hannu bai kaiwa duk ko ina a tabbatar cewa ruwa ya taba ta kulli sha'ratin janaba mai in fi na saboda haka lalle ne a tabbatar cewa an yi wanka to shin wanka ɗin shi ma'alar fauri ne a idan lokacin sallah bai waje ba ba to mutum yana iya saurarawa mutum yana iya zama da janaba misali da safe yana bacci ya same shi zai zauna har zuwa karfe goma sha biyu da janabarsa amma lokacin sallah ya zo fa to wajibi ne ya yi gaggawa ya yi wanka saboda sallah wannan wankan da muka fada wanka almujizi ne alghusl kamil cikakken wanka kuma za mu sa malici ta fikihu mutum yayi niyya ya wanke hannayensa yayi tsarki ya wanke gaban alwala ya wanke kansa ya wanke dama da hagu da baya da gaba duka shikenan har zuwa ƙasa wanka yayi hadisai daban-daban daga manzo sallallahu alaihi wasallam su kwatanta irin yadda annabi alaihi salatu wassalam yake wanka kuma idan mutum yana da janaba bai bukatan wanka musamman inda da dare ne yana so ya bacci ko yana so ya ci abinci ko yana so ya zagaya ma'ana ya dawo to anan zai yi alwala in kana da janaba kana so ka ci abinci ka yi alwala wannan ita ce sunna kana da janaba kana so ka yi bacci to ka yi alwala don zai haffafa wannan nauyi hatta ta ga tasiru wa in kuntum marda Allah madaukake ce idan kuna ba ku da lafiya fa kuna halin rashin lafiya aw ala safarin ko kuma halin wato tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma ɗaya daga cikin ya dawo daga al-gha'id ma'ana ya dawo daga zagaye ya dawo daga bayan gida kar kana fasira ka ce ya dawo daga garawo ka ambaci abin da yake bitan da sunan shi ka duba usulubin qur'an yace aw jaa ahadun minkum min al-gha'id al-gha'id din nan ba almakan almunkhafid ne min al-ardi wuri wanda yake da kwari saboda duk wanda yana so ya tsuguna ya yi ba haya ai zai so ba hayan ya sauka wani kuri don in ya sauka ya buya kuma in ya sauka kar ya taba shi to shi yasa aka kira abin da yake fita din da wurin da zai fada ciki ta idan mutum ya je ya yi ba haya ko ya yi bawali kanin ba haya yana so ya yi sallah sai Allah ya ce aula mastumin nisa ko kuka taɓa mata aula mastumin nisa an karanta da aula mastumin nisa ya ake nufi a nan tarewa a can an ce junuban janaba saboda janaba na iya faruwa a tarewa da wani tarewa aula mastumin nisa ko kun tare da mata shi kuma yana iya faruwa ba tare da inzali ba kaga dukkan halaye janaba kan waje ba aka fita wasu sun fassara lamastu mudan nan daga allamsu wato tabawa ko shafa ta fuskar sha'awa to wannan bai wajabtar da wanka sai dai in mutum yayi inzali wanka zai wajaba in kuma madiyu ne mun yi bayanin sa a baya to irin wannan mutum idan ya samu kan shi. ga lokacin sallah ya zo amma shi ba da lafiya ba zai iya taba ruwa ba rashin lafiyan da ko dai rashin lafiyan zai haramta masa taɓa ruwa ta yadda in ya taɓa ruwa zai cutu malaman fiko suka ce abinda zai hana shi ne mutum ya ce in ya yi alwala da ruwa ko kuma zai faru ziyaratu maradin ko au ta'akhur bur'in au hudutu maradin a dukkan halaye kai kana lafiya amma ka taɓa ruwa za ka yi rashin lafiya ka sani ka jarraba to jaraba ta same ka to kai taimama ko kuma akwai ciwon idan ka sa ruwa zai warkewan zai yi jinkiri ba zai ƙara ba amma zai yi jinkiri to karka taɓa ruwa ko kuma in ka taɓa ruwa ciwon zai ƙaru karka taɓa ruwa kaga wannan rashin lafiya ne hana ka ka taɓa ruwa to akwai rashin lafiya kuma ba wai an hana ka taba ruwan ba ne da akwai ruwan za ka iya ka alwala amma ba ka da halin ka tashi ka je ka debo ruwan ba wanda zai mika maka to lokacin sallah ya yi ba ka zauna ba za ka yi sallah da taimama au ala safarin ko ko kuma halin tafiya to tafiya galiban matafiya suna rasa ruwa don ba ruwa da yawa suke da musamman a zamanin da mutum zai yi tafiya zai ɗauki ruwa a ɗan tulunsa yana tafiya zai shanye bai da ruwan alwala me zai yi kaga sabon da suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min alma ma afana tawadda min ma'il bahr suka ce ya rasulullah in muna tafiya muna daukan ruwa kadan ne ba zai ishe mu ba muna bai wuce sha ba to idan lokacin sallah zai yi mu yi alwala da ruwan teku saboda ruwan tekun ɗanɗanonsa ba kamar ruwan da ake amfani da shaka ba annabi alayhi salatu wasallam yace huwa at-tahuru ma'uhu al-hil maitatu ruwan sa mai tsarkakawa ne sannan mamacin ma macaccen sama halal ne a ci shine kifi anan annabi yi musu balaga wajen wajen ansawa don su ruwan suka so su sani abin cikin ruwan ma za su zo su nema daga baya su nemi hukuncin to tunda za su zo su bukata kafin su bukata sai annabi ya gaya musu to yanzu kuma kana tafiya wani ma zai sa ruwa jimbo a motarsa wani zai sa ruwa na, na roba a motarsa kuma duk kana tafiya gashi nan ka tsaya gidan mai akwai ruwan alwala duk yana faru amma alayi halin wata ran zai kan kama mutum ya tafiyan da babu ruwa don babu ruwa karka ce ba ruwa ba za ka yi sallah ba a za a yi taimama aw a ahadun minkum min al-gha'idi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'a aw lamastum an nisa ko kuka tare na abubuwan da aka faɗa safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id alamatu nisa ga lokacin sallah falam tajidu ma ba ku samu ruwa ba me yake nufi da falam tajidu ma ma'ana kun nemi ruwan ba ku samu ba adamul wujud la yathbut illa ba da talab in kace ban samu ba ma'ana ka nema ka samu ba amma kana zaune a zuwa tambaye ka wani abu sai ce ban samu ba bai ma'ana ba sai dai kuka ce ban gani ba da ka tashi ka nema za ka gani kana zaune a nan lokacin sallah ya zo akwai ruwa tsallaken kwalta ko a can bakin lagos street ko a can mai sunansa wancan circular junction akwai ruwa a can to karka zauna a nan ka ce ai ba ruwa ni zan yi taimama sai dai baka da halin tafiya wajen saboda tsoro akwai dabbobi masu tsoratarwa akwai azzalumai a wajen akwai wani uzuri da zai hana ka zuwa amma an ba uzuri sai ka tashi ka nemi ruwan kuma duk lokacin sallah misali a zahar lokaci ya yi mun duba babu ruwa idan wurin akwai yiwuwan samun ruwa daga lokaci zuwa lokaci to duk sallah sai mun nemi ruwan ba mu samu ba kafin mu yi taimama amma idan kuna halin tafiya a jeji mota ta lalace ruwa ya kare muku kun yi taimama kun yi sallah a zahar sai ga lokacin la'asar ya zo in kun tashi kun nema me za ku samu babu ba alamar to anan kun san cewa ku hukunci ku babu ruwa duk sallah sai ku yi ta sallah ba tare da kun nemi ruwan ba don neman farkon ya tabbatar ruwan ba za a samu ba a kusa shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'idu tayyib al muslimi wa in lam yajid ma 10 sinin kasa tsarkake abin tsarkakuwa ne na musulmi ko da bai samu ruwa na shekara goma ba kada ka ce ka gaji da taimama wani zai ce ya gaji da taimama zai bar sallah sai ya warke ko zai bar sallah sai ya dawo wannan kuskure ne ba a barin sallah don rashin alwala ruwan alwala ba a barin sallah don rashin kayan sawa mutum ya je wanka a bakin kogi aka sace rigarsa ko ruwa ya tafi da kayansa ko wata dabba ta dauke maka ya fita ba kaya tsirara yake to har kafin ka zo ka sa riga sake ta sallah sai dai lokacin sallah yayi idan kana tsammanin mutane za su zo ta gabanka ne sai ka zo ka samu bayan bishiya ka sa bishiya a gaba ka yi sallah in kana tsammanin mutane za su zo ta baya ne ka wuce gaban bishiyan in ku da yawa ne kuma ka sace muku riga aka ce liman in kudin sai wuce gaban bishiyan ku kuna baya ba kwa ganin tsaraicinsa ko Allah ya kiyaye mu da irin wannan hali wannan duka yana nuna muhimmancin yin sallah akan lokaci falam tajlu an Allah ya yammamu sa'idan tayyiba to ku yi taimama da turbaya wacce take sarkakka ƙasa mai tsarki za ku yi taimama a kai to anan akwai hadisin bukhari da muslim ibrahim bin husaini ke cewa radiyallahu an yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana zaune a gefe sai ce ya rasu mutumin bai yi sallah ba an idar da sallah sallallahu alaihi wasallam yace ma mana kan an tusalliya ma alqawm alasta bi rajulin muslimin me hana ka sallah da mutane shin kai ba musulmi bane sai mutum ya ce bala ni musulmi ne ya rasulullah walakin asabani asabatu janabatun wala ma janaba ce ta same ni babu ruwa shi yasa ban yi albanyin alwana yin sallah tare da ku ba ko ban yi taimama na sallah tare da ku ba shi na nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi alayka bis sa'id fa innahu yakfi na hore ka da ƙasa ta ishe ka wannan ya nuna mai taimama zai bi masu alwala sallah za ka yi taimamanka a wajen masallaci sai ka zo ka shiga sahu a yi sallah da kai a sa'idu ta tahurul musulmi wa'in lam ya jirin shara ashirar sinin aula eh, musulmi falam ta jiru ma ma'a fatayammamu sa'idan ba ku yi taimama da ƙasa mai tsarki me sa'idu tayyar kullum ma sa'ada ala waje la'ar fa huwa sa'id duk abin da yake kan kasa na halittar Allah sunansa sa'id ne ba sa'id mai sin ba ba wannan sunan mutum ne sa'id mai sa'id za a yi amfani da shi saukowa ne bridge amini eh, ne crash stone ne dutse haka ne ciyayi-ciyayi ne duk wani abin da gravel duk bai kasa da muka sani in gishiri-gishiri ne in kanwa-kanwa ne Daidai abin da yake halittar Allah ne a doron ƙasa za a yi taimama a kai in matakar ɗabi'ar ɗan adam ba canza shi ba ta ɗabi'ar ɗan adam ta canza shi ɗin ma in ba da wani halin za ka yi taimama musamman in akwai gura a kai kamar a ce nan siminti ne ba ka iya ka tashi ka debo ƙasa ko ka je wurin da akwai ƙasa sai siminti siminti nan kuma akwai ƙura a kai in ka buga siminti za ka ga ƙuran a hannunka ya wadatar amma ba za ka yi taimama a jikin fenti ko a jikin wane ne wannan ɗin ma duk in ya gagara hali ne yake kaiwa kasan al'amarin daɗin musulunci duk lokacin da aka samu kunci sai sauki ya zo inna ma'alin usri yusra kasan za ka yi sallama babu alwala babu taimama ba ko ɗaya lokacin sallah ya kawai ka yi ikama ka yi sallah yaushe a inda babu ruwa babu ƙasa wanda an kulle shi a kurkuku ba zai sallah ba ne ba za a ce an bude ka kai sallah duk lokacin sallah ba sai ka yi sallah a cikin sel ɗinka kuma ka Allah ya karba in ka fita ba ba ko wanda yake garin asibiti ba zai iya tashi ba ba zai yi ma a shigar da ruwa ba musamman wanda suke cikin ICU ko kuma wani asibiti wanda in ka kawo ma za su yi abin nan amma asibitin musulunci ne su suna da ma abin taimama ɗin suna a kawo mara lafiyar da ba zai iya tashi ba zai taimama to amma irin asibitocinmu wanda sai mun musulantar da su sai mutum in ya iya ya taba ruwa ya shafa in ba zai iya ba in an kamar ƙasa ya yi taimama in babu kowanne lokacin sallah ya yi yana hayyacinsa ya yi sallah Allah ce bi ko za ku yi taimama a wannan taimaman kuma za ku shafe wato fuskokin ne da hannayen ya bugun taimama yake ne idan lokacin da mutum ya zo taimama in kana da glass idon ka ka cire za ka bugi ƙasa bugawa da hannayen ka biyu ka ɗaga sai ka kakkabe ba ka goge a hannunka ba ya zama ba komai a'a za ka kakkabe haka wasu abin da suka ratayu na wani tsinke da mai su zubi sai ka shafe fuskan ka shafawa ɗaya ko sai bayan hannunka zuwa wuyan hannu ba zuwa guyon hannu ba ka shafa wannan ka juya ka shafa wannan shi kenan sai ka tada ikama wannan taimama na alwala ne ba ka da janaba ruwan alwala kake nema ko wanda yake da janaba duk ɗaya ne shafa hannu zuwa zira'i da ifi ne bugu biyu hadisin sa Ifi ne ingantaccen hadisi ne hadisin ammar bin yasir inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakada annabi ya karantar da shi da zai taimama yayi sallah to kana yin taimama in masallaci ne a anguwan a gutsar da kai ka tashi ka je masallaci ba za a ce wai in ka yi taimama wai ba inda zaka taka anan zaka yi sallah ga mutumin da ya samu janaba a wani waje ya zo bai sallah ba annabi ya ce masa me yasa ya ce ban samu ruwa ba ya ce ƙasa za ta ishe ka a shekene zai yi taimama ya zo inda annabi yake su yi sallah za ka yi ka yi taimama ka shigo masallaci a yi sallah sai dai taimama ba a eh, yin jera salloli kamar yadda ake jerawa a alwala mutum zai a zahar da alwala ya yi la'asar ya yi magari. in ya yi la'asar ya yi magari ya isha'i ko ba kamar irin wanda aka ce ya yi shekara arba'in yana wai sallar isha'i da alwalar asibahi eh to Allah ya datar da mu Allah ya tafam zo bi kuma wa aidikum ko subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah madaukaki ya kasance afuwan mai yawan yafiya ne ghafura mai yawan gafara ne saboda yawan yafiyansa ya kama na wannan sauki na ibada Allah ya datar da mu ga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam نكتفي بهذا القدر إن شاء الله akwai dan umu da Allah ya wajata masa rasuwa mala Ahmad ah, wanda yake nan kusa makocin mu Allah ya gafarta mata Allah ya sanya kabarinta da sauran musulman mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu Allah ya gafarta musu iyayen mu da malaman mu da suke raye kuma Allah ya kara musu albarka cikin rayuwa bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana yan uwa akwai wayanda suke neman addu'a saboda aure Allah ya ba su aure musamman maza da mata da suke neman aure Allah ya ba su wayanda sun samu karayan jari kuma Allah ya sare musu ya saukaka musu rabbana atina fid dunya na wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum